إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren ashirin da hudu ga watar a rabi'u nisani hijirana da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da shida daidai da talatin da daya ga watan mai shekara ta dubu biyu da biyar muna karatun littafin ar-risala ta al-imam ibn abi zaid al-qayrawani Allah madaukakin sarki ya gafarta miki muna karanta wuri mafi muhimmanci daga cikin wannan littafi shine ɓangaren aƙida inda ya bayyana tsantsar aƙidar ɗan mazan jiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa kamar yadda nake faɗi kullum wannan aƙida ce ɗaya amma tamkar da dubu daga cikin jeren biyar aƙidu da ainihin malamai masu bin manhaji na salafi suka ainihin rubuta za mu tashi a gaba ta arba'in أن ما لم يكن وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة gaskiya ko haɗe yake jama'a da zarar an faɗi gaskiya sai ka ga zukatan mu sun yi haske sai ka ga zukatan munafikai sun yi ƙunci wannan madarar aƙidar ɗan mazan jiya ce yake narkewa wadda ta zo a cikin alkur'ani da hadisi yake bayyana ta yake haƙiƙanin al'amari imani kaulin bin lisani faɗo ne da harshe lallai ne in kai musulmi ne to sai ka faɗi kalmar imani da harshen ka sannan za a gane ainihin imaninka wa ikhlasin bil sannan kuma da tsarkake Allah shi kaɗai a cikin zuciya imanin zuci kenan baki ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la sannan ya ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine qaulin bil lisan baki harshe ya faɗi imani kenan wa ikhlasin bil qalbi sannan zuciya ta tsarkake Allah akan abin da kake faɗi din yadda bakin ka yake لا إله إلا الله وحده لا شريك له Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya zuciyarka ta ƙurta haka Muhammad bayan Allah ne kuma manzon Allah ne ira da amincin Allah su tabbata a gare shi to sannan sai kuma wa amalin bil jawarihi sai kuma gaɓoɓi sai su aikata abin da ya shafi sallah azumi zakka hajji da sauran arkan na musulunci waɗanda da su ne ake gane ayyuka na ainihin wato imani sun tabbata ga mutum a ƙarƙashin wannan tsarin ne al'imam bukhari ya kasafta littafin su kashi biyu dangane da abin da ya shafi imani kitabul imani na farkon littafin bukhari a'malul imani bukhari ya kawo ayyukan da mutum zai yi a gane cewa shi mumini ne da Allah ya yaran nan magana jama'a ba shi mun yi magana ba jama'a ko muna ji amma ko kuna kusa ba ku ji kuma sai an bata kasar ya fi shekara biyar ana iya haka jama'a ma'anar wannan magana ita ce imam al-bukhari da yake kitabul imani ayyukan imani don haka sai ce babu kiyami ramadana min al-imani ayyuwa ayi ibada da watan azumi wannan ma aiki ne daga cikin imani duk abin da ya shafi abubuwan aƙida bai kawo a wannan littafi ba farkon littafin su kitabul iman ayyukan imani sallah na daga cikin imani sadaka na daga cikin imani sabar da zumunci na daga cikin imani ayyukan imani ya kawo ayyuka da gaɓoɓi suke aikata sannan sun sake komawa ƙarshen littafin su sai ce kitabul tauhidi nan kuma littafin tauhidi to nan kuma ya rinka kawo abubuwan da harshe zai furta sannan zukata ta kudurce game da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka gane waɗannan abubuwan guda uku ɗaya a farkon littafi biyu a ƙarshen littafi to shi ne an samu cikakkiyar aƙidar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gadar wa sahabbai a kan ta ya rasu ita ce a faɗi imani da harshe zuciya ta kudurce gaɓoɓi su aikata to sannan mutum ya zama tsantsar mumini yazidu bi ziyadatil a'mali shi imani yana ƙaruwa da ƙaruwar kyawawan ayyuka matukar kana ƙara kyautata ayyukanka matukar kana ƙara bunƙasa ayyukanka na musulunci imanin ka ƙara hawa sama yake ƙara hawa sama yake wayan kufu kuma imani yana raguwa bi naqasiha saboda naqasar ayyuka na alheri yanzu wannan kwaɗaitarwa ake maka akan cewa ka tashi ka dukufa ka ƙara yawaita ayyukan alheri sai imanin ka sai ƙara sama ka san cewa asara ce duk sadda ka rage daga ayyukanka na alheri kana yin sallolin dare sai ka daina to shi ke nan yanzu imanin ka ya ragu saboda ne saboda raguwa ayyukan imani domin sallah ayyuka ce ta imani sallah ba aqida ce ta imani ba ayyuka ne na imani amma sallah na faruwa ne sakamakon aqidar imani ta daga a zuciyar mutum to sai gabobin sai su aikata sadaka ba aqida ba ce aiki ne amma imani da ya dahu a zuciyarka shi zai sa ka kwashi kuɗi da kowa yake wawa kan shi zai ka ɗiba ka ba wani kyauta ba ka fara wani sakamako ya zo maka a nan duniya sai dai a lahira me yasa saboda imanin ya dafi a sai ka ga alaƙar imanin baki da zuci da gaɓoɓi sai zuciya ta gamsu sai sa aiki ne akan masu da'awa jama'a lallai ne masu da'awa su tsaya su yi bayani dangane da tauhidi yi bayani dangane da aƙida idan mutum ya gamsu sai bakin shi ya furta idan bakin ya furta sai gaɓoɓi sai su aikata shi kenan an haifar da kyakkyawan muminin cikakke to da wannan ne za mu gane kuskuren waɗanda ba su ƙware a cikin harkar da'awa ba waɗanda ba su ƙware a cikin harkar tauhidi ba waɗanda ba su ƙware a cikin harkar aƙida ba zai suna wa'azi kenan zama mun fahimci wannan da kyau shi ya sa ya aje cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma'aiki zai aika mutane wurin da'awa suwa ya tura ya tura su sayyidina Ali su Abu Musa al-Ashari su Abu Ayyub al-Ansari ire-iren waɗannan mutane su Mu'az ibn Jabal waɗannan manyan malamai ne duk inda aka zo ana ciyarwa alamin nubala tarihin manya-manyan malamai a musulunci sai ka ga waɗannan a sahun farko ma'aji ɗan jabal saboda iyawa da ƙwarewa a kan harkar malanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ranar gobe alkiyama shine shugaban malamai shine sarkin malamai in za a shiga aljanna ƙungiyar malamai tana tare a bayan ma'aji shi kuma yana gaban su daidai da a ɗauki dutse a jefa ta zarar sa'ad da aya ce kwaya ɗaya ta sauka cikin suratul tauba ta abubakar an naɗa shi shi ne amirul hajji bayan nan annabi ba ya ce balle zai an yi walau da aya ba ya ba shi a tura kai na ɗanta kije zai kai ba amma sai aka kira sayyidina ali ka je ka bincika me na sirri ya sa aka kira sayyidina ali ya bi abubakar da wannan aya ya kowane jami'i ne don don ka haddace kai shi kenan sai a ce ka fuka je kai kai balle ko an yi walau da aya kai aliyu kwararre ne a cikin harkar qur'ani da suka je ka karanta wa abubakar wannan aya ka ce ga aya ta sauka bayan tahowar su da jama'a zuwa aikin hajji doka wa azanin min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi kulati daga Allah madaukakin sarki a wa rasulihi bi malam nahawun akoma nahawul wadi ko kulati daga Allah an fahimci wannan hilar daga Allah zuwa ga mutane a je a karanta ta yau mal hajjil akbar wata rana ce al hajjil akbar ko suka ce arafa ko suka ce ranar babbar sallah mun fahimci wannan yau mal hajjil akbar a je ranar arafa a karanta ainihin wannan aya hilar da za a karantar ita ce ne daga yau da Allah da manzon Allah ba ruwansu da wani karni an yi baran bara duk wani alkawari yau an warware wannan ayar ko wani alaran ma ba zai je ya ta ba amma ba a tura kuwa ba shi ne Allah yake wa sai na alikafi a ce ba ayar ake so kaɗai da kanta ka kai ba akwai ilimin da zai iya tasowa abubakar ya tambaye ka kai ɗan aiki in ka ce a in dai an ce na zai ja baki ko in juya to me ma'anar kaza me ake nufi da kaza sirrin da yasa manzon Allah ya tura malami kenan yayin ke yanzu za mu ce kai shi kenan kowa ya iya aya ya je da aya irin yan jama'atu tabligh yadda suke yawon suna wahalar da mutane kowa ya je khuruji kwana kaza kowa ya je khuruji kwana kaza ka bar matanka da yayanka ba su san addinin musulunci ba ka tafi an ce ka je kai wata shida ko wata hudu ya zo cikin kaza ya zo cikin kaza ya zo ku zo kuna ɗiban da'awa aiki ne na kowane sassa da'awa aiki ce ta ƙwararrun malamai don haka jami'o'in duniyar musulunci a yau ba idda ake haɗa da'awa da kowane darasi sai da'awa da aqida sai ka ji kulliyatu da'awa wa usulu dini wanda ya karanci tauhidi ya karanci aqida sai ya kamata ya da'awa domin ne don so ake yi a isar da saƙo ba wai a ja baki a fasa kawai ba wani saƙo ake so a isar akwai wa'azin da za a ci awa biyu ana yi amma wani saƙo ne faɗara ɗaya kaɗai ake so a faɗaɗa a ciki a isar mai da'awa in ya zo ya san yadda zai saboda haka fa'ida a cikin addinin musulunci jama'a idan har za a yi da'awa za a yaɗa addinin musulunci to ku rinka tura malamai malamai ƙwararru su za ku tura su je suna ainihin karantar da addinin musulunci ba wai kowane wanda ya iya jan aya ɗaya ba a ce annabi ya ce balle ko an yi walau bi aya Allah ya kiyaye to saboda haka jama'a kun ji wannan magana da malam yake cewa wato imani sai an faɗe shi da harshe sannan zuciya ta ƙudurce gaɓoɓi su aikata yana ƙaruwa in ayyuka suka ƙaru na alkhairi yana raguwa in ayyukan alkhairi suka ainihin ragu don haka a wajen ayyuka ake samun na ƙasa ko kuma ƙaruwa aiki to yanzu wannan maganar ta haifar da abin da nake so in isara a kan shi ne idan aka yi wa'azi zuciyar mutum ta ɗauka bakin shi sai ya furta idan bakin shi ya furta sai gaɓoɓin shi sai ta aikata to duk muminin da aka haifar da shi ta wannan hanya yana da wahala ya rida yana da wahala tsakka ta same amma duk muminin da ya zama kawai bakin shi ne zuciyar shi bata gamsu ba dan abin da ake so kullum shi yasa musulunci ya hana a tursa ta mutum akan kafirci dan in ka tursa ta akuya ta je bakin ruwa dole ne ka tursa ta ta shayo ya ka tursa ta mutum ya ce la ilaha illallah amma zuciyar ta kudurce da sa musulunci ke so a zauna a tattauna a gamsar da mutum me matsalar shi ga sahabi ya karɓi addinin musulunci yayan shi ya ƙi karɓan addinin musulunci amma sai rinka bin hanyoyi na hikima wanda zai gamsar da yayan nashi cewa gunkin nan da yake bauta wa fa shirme ne kullum yayan zai fita kasuwa sai wa gunkin wanka ya yi miki turare ya sa miki sababbin kaya ya yi miki ado ya zaunar da shi in ya fita sai shi wannan kanin sai je sai ɗauko shi sai je ya aje shi a bola ba jefar da shi zai ba ba an aje aje shi ne kawai a bola sai sai tafiya ta harkar shi idan ya yi da ina gunki na ina ina ina asa ina ilahi ina Allah na ina abin bauta ta yana lalube kuma sai je sai ganshi a bola ba kuma an kwantar da shi lafiya kalau ba duka ba zagi da abin da abin da aka cire amma kuma ga shi a kansu ya ɗauko shi zai sassare shi ya ba shi haƙuri ya zaunar da shi gobe haka jibi haka ce mana ba ce da ban haƙuri ba su ma ba ce suke wasu biro ala ali hakikin ba sai dai rana ta uku kai da ya nemi gunkin ne ne ne ke gansu yana ɗaga shi a bolan nan sai maka shi da ƙasa yake kai na aikin banza ne yake kwana uku na wahala da kai da za ka fara yake inda za ka iya amfanar da ni da ka amfanar da kanka yanzu ka ga nan an gamsar da shi ne ta wata hanya wadda ta hikima a yanzu wannan dabarar ita ce wanda duk bai gane gazawar abin da yake bautawa ba zai rabu da shi to yanzu ya biya isar mai da saƙon shi ne ya gane gazawar wannan abin da yake bautawa bai gane gazawar shi shi da kansa ya rufa shi ya taho neman Allah na gaske sun zo karɓi addinin musulunci kuma mun fahimci wannan da kyau ko to haka al'amarin yake shi yasa imani idan bai haɗa waɗannan abubuwan guda uku ba jama'a to akwai matsala jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan matsala ce da yake an kai an komo a kanta da za mu ɓata lokaci a kai ba domin mafi yawancin malaman ahli suna da su samu matsala dangane da wannan cewa imani da baki ake faɗi sannan zuciya ta kudince sannan kuma ayyuka gaɓoɓi su gaskata a taƙaice dai malaman sun kasu zuwa kamar kashi uku ne ko kuma yace a cikin tawagar musulmi an kasu zuwa kashi uku ne maganar farko ita ce jama'a ta ahli sunna da ainihin al'ummar salaf baki ɗaya daga cikin su akwai imam malik da shafi'i da ahmadu ita ce wannan magana da muka faɗi cewa al'imanu qaulun wa amalin wa i'tiqadun imani magana ne aiki ne kuma aqida ce wannan magana ita ce daidai babu shakka akan haka magana ta biyu cewa imani kauli ne da baki kawai aqida ce da zuci amma ayyuka ba sa bayyana imani wane ne ya faɗi wannan shine al-imamu abu hanifa da shi da 'yan makarantar shi da suka dace da cewa sallah ba za ta nuna imani ba amma imam malik almajirin su ne sai mai miki da martani cewa to da allah maɗaukakin sarki ke cewa wa mallahu a cikin suratul bakara akan ayar eh wa ma kana allah li a imanakum Allah ba zai wulaƙanta imaninku ba al'imani a nan salatu kun yi sallah kun kalli baitul maqdis wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai sai aka dawo aka ce to a juya a koma a kalli ka'aba to wasu sun mutu suna sallah suna kallon baitul maqdis ko sahabbai suka je suna cewa a manzon Allah yanzu sallar da muka yi wata sha shida sannan yanzu aka dawo da mu nan ta tafi aikin banza waɗanda suka mutu suna sallah kafin a biyu a dawo ka'aba aikin banza suka yi sai Allah ya ce wa mallahu wa ma kana Allah li yudi'a imanakum ba ya yiwa Allah ba zai wulakanta imanin ku ba anan imama anan imani sallah sai imam malik bi dilalati hadhihi al-aya aw bi isharati hadhihi al-aya sai yace wannan dalili ne akan sallah aiki ce daga cikin ayyukan imani da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ramadana imanan wa ihtisaban wanda ya tsaya da daddaren azumi yayin ibada yana mai cike da imani da neman lada daga cikin ibadojin azumi na dare akwai ne sai sallah don haka sallah alama ce ta imani kun dan ji inda aka samu matsala kenan Abu Hanifa bai shiga cikin jumhur da a wannan matsala cewa ayyuka ba ta ce da imani amma gaskiya aiki alama ce ta imani to ba don wannan saɓanin fahimtar da abu hanifa ya kawo ba ba sai a ce ijma'i ne tsakanin a'immatu salaf gaba ɗaya akan waɗannan abubuwan guda uku amma ɓangare na uku shine suwa shine al-mu'tazila da suka ce al-imanu qawlun faqat suka ce imani magana ce kawai in dai mutum ya ce la ilaha illallah ko zuciyarsa bai kudurta haka ba ko bai yi aiki na ainihin gaɓoɓi ba to shi kenan sai ce kama za'amat afwan wannan magana ga ce ce kama za'amatin kirraniya kamar kirraniya wasu bangare ne daga cikin shi'a sun ainihin biya wannan magana cewa in dai mutum ya faɗa da baki kawai wa za kai ne fasidin bakil malai ce wannan magana ɓatacciya ce maganar banza ce na hudu sai ce al'imani itikadin fakat jahaniya ce kuma sai suka ce imani akida ce kai in dai ka kudurce da zuciyarka ko baka faɗi la ilaha illallah ba har ka mutu ko baka faɗa sallah ba har ka mutu akidar imanin kai kake da ita ta isar kama kalati jahaniya haka jahanawa suka ce mabiya jahanu dan safiya wa hadha afdhu min as-sabiq wannan magana ta fi faɗa gina barna kuma jama'a mun gane wannan da kyau ko a takaice gaskiyar lamarin imani abu ne da zuciya ta gamsu ta kudurci ba ki ya faɗi gaɓoɓi ta aikata ina fatar mun gane kaɗan daga cikin dalilai na ƙur'ani waɗanda suke nuna cewa imani wato yana ƙaruwa ko yana raguwa ga shi inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa li yazdadu imanan ma'a imanihi Allah ya yi wa mu'minai haka ne don su ƙara imani akan imanin su yanzu isharar wannan aya tana nuna cewa imani na ƙaruwa sannan yace wa zidnahum huda mun ƙara musu shiriya ina ma'anar shiriya imani sannan wa yazidullahu alladhina hatadaw hudan mu'mine waɗanda suka shiriyu Allah yana ƙara musu shiriya والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم waɗanda suka shiryu Allah yana ƙara musu shiriya kuma yana ba su tsoron Allah wa yazza dan lazina amanu imana Allah maɗaukacin sarki yana ƙara muminai imani sannan ayyukun zadatu hazihi imana munafiqai idan abubuwa ayoyi suka sauka sun zo suna cewa cikin kuwa ne ne wannan aya ta ƙara musu imani sai Allah yake fa amman lazina amanu fa zadatuhum imana sai dai mummune in aya ta sauka sai ta kara musu imani ga nan dai dalilai ne burjik na alkur'ani da sunna waɗanda ke tabbatar da cewa imani yana raguwa kuma yana ƙaruwa dubi hadisin bukhari da muslim da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ranar sallah yayi wa mata wa'azi da ya idar da wa'azi sai ya idar da hudu ba ya shiga layin mata ya nemi su wa'azi mata a yi sadaka a yi sadaka saboda kun fi yawa a wuta sai wata mace mai kamar maza sai ta miƙe ma'ana tana da kazar-kazar ba ta da tsoro ba ta da ja da baya sai ta miƙe ta ce me yasa za a ce mu muka fi yawa a wuta ba wai muƙabalanta annabi take ba yaya aka yi in aka ce kai kafiri ne ba cewa za ka ce shi kenan sai ka ce ya ake ka zama kafiri me yi wa gaskiya ne ba sai ka tuba ba to ba ka more ba ta ce muna wuta mun fi kowa yawa a wuta yaya aka yi muka fi kowa yawa a wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake saboda kuna da yawaita zagi mata suna da yawaita zagi za ka ga duk wani yaro da ya iya asar to daga bakin mata ya makali daga bakin mata ya ɗauka sannan ne kuna da butulkewar maza mijinta tsohon kansila ne tsohon ciyaman ne tsohon dan majalisa ne an ta hidima a lokacin nan akwai soyayya my love my daddy my kaza my kaza my kaza yau kuma ta yi ce to shi ke yanzu kuma wallahi an ta matsa min zan tafi gidanmu an yi da aure matsayata da ke kaza kaza kaza kaza kaza kin manta kaza da aka yi miki ni matsayaciya ka aure ni kuma kaza kaza kaza kaza wannan irin butulci shi ne na butulci wuta to me ya maganin wannan yanzu tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo matsala ko da abin da ke kai wuta to menene maganin wannan abin sai yake to sai a yawaita sadaka mata suka ta tsiro abin wuya suna sadaka abin hannu zabba suna ta sadaka mai kuɗi suna ba da sadaka suna ta bayarwa ina fatar mun gane to a cikin hadisin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sannan ban taɓa ganin mai raunin hankali da ke kwace wa mai cikakken hankali hankali su irin ku mata ba yanzu mutum da girman shi da rawani da matsi da karbi da komai da komai sai a shirya magana da shi kat ana yana zuwa mace ta ɓata rai ta jiya fuska ta rikice shi ke nan sai dawo duk sai warga baya warga da mutuncin shi tare da maganar gaba ɗaya ta rusa miki mutunci tana cikin gida amma ita rabin addini ne da ita nakasashen hankali ne da ita to yaya ake take da nakasashen hankali saboda nakasarta wajen hankali ba a yadda mace ne ta ba da shaida ba sai sun kai su biyu suke kai matsayin namiji ɗaya ma'ana duk mace ɗaya a hankalce tana matsayin ne tana matsayin rabin namiji ke sai an haɗa maza a mata biyu sannan za su ƙarfin hankali namiji ɗaya sai sa aka ce idan mace ta kai ta girma har ta zan tana da ɗayan da ya balaga in za ki aure a wannan lokacin ɗan ya ci ubanta ƙarfi a kanta ta fi fuka hau kuma karanta askari ma'ana yanzu mace ce ɗan shekara hamsin tana da ɗaya balaga to za ki aure ga ubanta ya ce ya yarda ɗanta ya ce bai yarda ba to yanzu maganar ɗan za a ɗauka in ce daga daga ce ɗaura mata aure da wanda ya ci ɗanta su suka haya sun kawo dalilin su wallahu alam suka ce an yi haka ne saboda kiyaye wa kan mutuncin su da addinin su domin in ta auri wanda baya so idan ya rinka wulaƙanta wannan mijin uwarsu wanda matsayin su ya zama uba to abin zai koma ga uwar kuma sai ya zama yana munana wa uwarsu kenan idan haka tun farko ka a sabbaba abin da zai haifar da saɓa wa uwa yanzu wannan an yi haka ne saddan lizzari a kenan don fesa kafar kar a zo a samu baraka tsakanin shi da uwar ku karanta askari tare da sharhin mala abubakar da kusa da ko kuma sharhin mala yahuda fatul bayar Allah ya taimake mu wannan na ƙasar su kenan wajen hankali wajen addini kuma fa suna da na ƙasa da wahala a samu mace da za ta kawo talatin tana sallah saboda haila jinin haila zai zo sai yanke mata waɗannan kwanaki biyar ko shida da ke ba ta yin sallah ba ta da zunubi ko kaɗan ba za ta rana sallolin ba amma kun za ta da ladan sallolin don haka a mako guda a cikin wata guda in za a rubuta ladan sallar wata guda ga maza ita ƙarshen ta za a rubuta mata ta kwana ashirin da biyu ne ko da uku sakamakon ne sakamakon ba ta waɗannan salloli ba ba ta da lada ta samu na ƙasa addini ko ba ta samu ba ta samu na ƙasa addini wannan ya nuna ana samun na ƙasa wajen ayyuka ko ba a samu to na ƙasa a wajen ayyuka yana kawo na ƙasa kuma wajen imani shi yasa sai malamai ka je ka karanta sha'abul iman na al-imam al-bayhaqi suka ce namiji yayin da yake tsufa yayin imani yake ƙara shiga ya gama garantayin ya gama yawon bangaɗan ya gama kaza ya gama kaza sai da ya zo ya fara masallaci ya riƙe karbi yana ta wurdi ya tuba ke ita kuma sadda take tsufa yace lokacin ta fi rikicewa game da imani sadda take tsufa lokacin jambakin yarta hoda abubuwa ta ɗan gyara ta ce ta kuke na tsufa ta kuke na yana tana ta cikewa dai haka ina fatan mun da kyau sai Allah ya rufe asiri to sai da haka kun ji don haka gaskiyar lamari imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malam yake wala yakmulu qawlul imani malam ne risala ce yace fadar imani da baki ko da harshe kadai baya isarwa illa bil amali sai da ayyukan musulunci ko da ka faɗi imani babu sallah babu azumi babu zakka babu hajji babu ayyukan musulunci da akwai mutane irin wannan jama'a sai ga mutum gaba ɗaya ba a taɓa ganin su a wani aiki na musulunci ba amma kuma da an taɓa yi sai shi musulmi ne to sai malam yake wala yakmulu qawlul imani illa bil amali fadar imani da baki ba ta isarwa sai da aiki wala qawlun wala amalin illa bi niyyati magana da aiki su kuma ba za su isar ba sai da niyya da mutum zai faɗi la ilaha illallah babu niyya da mutum zai yi sallah kuma babu niyya da imanin da sallar kuma babu yanzu kuma kun ga muhimmancin ne muhimmancin niyya yanzu ka ga ikhlasi kenan wato ana jera maka waɗancan guda uku fa suna da alaƙa da junansu ka faɗi la ilaha illallah a ce zuciyarka ƙarya take amma kuma sai kai sallah da la ilaha illallah da ka faɗa da sallar da kai tun da zuciyar ba ka yarda ba to waɗannan ba su da amfani to ka faɗi la ilaha illallah ka yi sallar zuciyarka kuma ta ƙudurce abin amma kuma ba ka yarda da Allah shi kaɗai a zuciyarka ba akwai ɗan karo da ka ɗan kara nan ma an samu matsala don haka sai an samu niyya ita ce ikhlasi din zuciyarka ta ƙudurta niyyar Allah kaɗai kake nufi sannan sai malam yake wala qawli wala amalin wa niyyatin illa bi muwafaqati sunnah sannan kuma babu maganar da za a karɓa babu aikin da za a karɓa babu niyyar da za a karɓa sai sun dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan sunna da ake nufi ita ce shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da ita ba sunna kanwar farilla ba ba sunna da ake cewa sunnonin alwala sunnonin wanka sunnonin kaza ba wannan sunna ba wannan sunna ce ta istilahin malaman fiqh suna nufin abin da karfin su bai kai a ce farilla ba to ba wannan ake nufi ba a sunna anan الشريعة المحمدية شريعة da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da za ka tashi kai sallah da azhar a afwan da asuba kai sallah raka'a biyu da la'asar kai sallah raka'a biyu har ka mutu haka kake yi kana mutuwa wuta za ka je da kai sallah da kuma me yasa ka yi sallah amma sallan nan ka yi don Allah da kyakkyawan niyya amma ba ta dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan matsalar ce gizo ke koki an an gane wannan da ma'ana idan har musulmi bai dage ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to gaskiya akwai matsala jama'a wannan kalubale ne ahli sunna ba wai a bar gemun ba kadai ba wai a tafiya mu ahli sunna ba ba wai salafiya a tafiya mu salaf ba an san sunnar tukuna don idan har ba a san sunna ba ba za a yi ta ba jama'a wannan ya lazimtar da dole ne a halin suna zama kullum yana cikin neman ilimi domin an ce duk irin niyyarka dukkan aikinka duk yadda al'amarin ya kai ga surutunka amma bai dace da sunna ba ka duk ka je gidan rediyo Najeriya Kaduna gidan rediyon Nagarta gidan rediyon Zumunta gidan rediyon Mugunta duk wanda ma za ka je ka je ka je ka gama sanarwa kakaf za ka yi layya za ka yi layya za ka yi layya sannan zuciyarka ta kudurta saboda Allah wanda zai yanka layyan shi ne limamin maka to me rage kuma a layya amma sai ka zo ka kawo kare ka yanka kare na daga cikin abubuwan da ake layya da su baya daga ciki sakamakon haka duk surutunka duk aikinka duk niyyarka tun da abin bai dace da sunna ba ba zai karbu ba har ku manta misalin da ne ɗazu fa haka ake a farkon musulunci farkon musulunci salloli guda biyu ne a zahar la'asar da asuba kuma addinan isa annabi musa da sauran makamantansu ire-iren waɗannan sallolin haka aka tsara musu la'asar sannan kuma asuba to da za ka yi yanzu baka dace ba kun ga da wannan za ku gane yau kan masu ɗaukar zabura suna wa'azi da ita akwai malam mai zabura akwai malamin da har zai mutu shi baya wa'azi da qur'ani zai ce da zabura yake yi saboda Allah yake wa'azin shi surutu kuma ga shi aiki kuma ga wa'azin yana kai amma yayi wa'azin da abin da aka ce kul inna ma unzirkum bil wahyi shin zabura wa'ayi ce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan maganar babban magana ce jama'a ya sa malamai suka ce ga dukkanin aikin da ake son ya karbi bayan an yi shi don Allah ko kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa dukkanin abin da za ka aikata malamai ne suka baka fatawa a ina ne ka gansu sai a duba eh don Allah kake yi ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai dace ba yanzu akwai cijo waɗanda suke zuwa da wasu motoci da suke zuwa daga kwatano za ka ga gas ake sa musu gas ake sa musu to sai ka je ka sai man fetur ka sa musu ne ba dai mai bane kuma a gidan mai ka je ka je ka gaze tashi za ta tashi me zai biyo baya to shi kenan yanzu ka ɗauki kyakkyawan misali a samu ɗan wake lafiyayye da mai da yaji yaji mai lafiya in ka ɗauko shi da ta tsikaye shi komai ya ji mai ya kewaye shi da yaji fa sai ka tsisa shi a hanci ka san dai hanci yana cikewa zuwa ga baki zai dawo zuwa ga makoci ya wuce zuwa ga ciki haka ya dace hancin ka zai baka labarin kuskuren da kaje ba ka dace da sunnar inda dan wake kamata ya shiga ba amma ina zai je ba ciki zai je ba ba ciki zai je ba ciki zai je ashe logic ne mai sauki jama'a logic ne mai sauki haka sallah ba za ka tashi ko Allahu akbar sai ka fara at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah har in islamiyya za su ce sallah ka ta baki kafin a jerin malaman fiqh haka ne amma fa duk abin da ka tsara a sallah ko ka rage canzawa kai baka dace da sunna ba jama'a mun fahimci wannan da kyau haka ba za ka ɗauko abinci da yaji ka zo ka ainihin ɗibo shi ka yatsa shi a bakinka ya dace da ne ya dace da yadda ya kamata ko amma sai zama abincin nan madadin gishiri omo aka zuba omo aka barbaɗa madadin gishiri zai ci a sai komai sai an yi shi da yadda ya dace jama'a saboda haka sunna da ake cewa mutane su bi sunna da ake wallahi gata ake wa mutane gata ake wa mutane a ce maka kaza bai dace da sunna ba kuma wallahi da ahli sunna haka ce a Najeriya babu matsala ko a wa'azi aka haɗu a daura ne aka haɗu a danja ne aka haɗu a damaturu ne aka haɗu in ga wani yawa abu kace dan uwa eh wannan bai dace da sunna ba sai ce alhamdulillah ya ya dace da sunna gashi gashi gashi amma yanzu zama al'amari ya koma ya zama demokuraɗiyya addinin musulunci ana son a mai da shi demokuraɗiyya shine mutum ya gaya maka gaskiya kai ka san abin da kake a kai ko dai na ɗaya dama ba ka da dalili kake yi ko kuma kana da dalilin amma saurari naki dalilin mana a abu mujarrad ai ba ka san shi ba wannan kuma bid'a ce wanda yake ba ta wata mata ta aikata ta cikin sahabbai manzon Allah ya zo wucewa ganta tana tsugune jikin kadari tana kuka bai Allah ki hakuri ki shiru sai ta ce ilaika anni ta suka bani gobe innaka lam tusiddi musibati innaka lam tusiddi musibati masifa ta ba kai aka saka da ba ba ka ce ai hakuri sai ta je ba ta yi sai kuma da aka ce mata wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka yi bakan magana sai ta dawo da gudu na ci da na yi hakuri ya manzon Allah manzon Allah yake ki je hakuri kan ai ba ki da ladan tunda a karan farko ba ki yi shi ba malaman da suke sharhin hadisi Badruddin al-Aini Umdatul Qari sharhin Bukhari Fathul Bari Ibn Hajar suka ce wannan dalili ne akan cewa kakkace ba za ka karɓi nasiha ba bayan ka ji nasihar gaskiya ce sai ka ji daga wani akwai bambanci tsakanin nasiha da karɓar hadisi karɓar hadisi shine ba a karɓa daga majhuli amma nasiha wani yake maka wani e ka ji tsoron Allah sai ka ce to na gode malam kaza da kake bai dace da sunna ba sai ka ce menene sunna to amma yau al'amarin ya zama ba haka bane jama'a wannan matsala kuma ya bi a cikin ahli to abin da yake haifar da ita shine jama'a raba sunna da karatu idan ahli sunna suka daina yin karatu dole za su dawo su lalace su watsu saboda haka ahli sunna ku tashi ku nemi ilimi da ku ake wannan maganar ba da wasu ba Allah ya ji kan Abubakar Muhammadu Gumi har ya mutu yana cewa ku tashi ku yi karatu sai kuka fahimci ba da ku yake ba sai kuka iya karatu sai ɗan ƴaƴa ƙanana da kuka yi ta koya musu alifin ba'in sai suka zo kuka ta sallake ku kuka zo yanzu kuna ta rikici da yana cewa ku yi karatu ku yi duk sanda aka ce yi karatu abin da za ka duba kai a cikin karatun nan ina ka fahimta baka kai ko ina ba dan ka tara mutum dubu ɗari kayo wa'azi sun yi kabbara ba ya nuna kafi kowa ilimi a duniya annabi musa abin da ya roƙe shi da ya miƙe na wa'azi wa'azi ya wa'azi sai aka ce akwai wanda ya fi ka ilimi a duniyan nan sai ce a'a sa'a ɗin da yake sai Allah ya mai wahayi nan take ce kayi kuskure dan me ba za ka ce akwai ba duk inda ka san akwai wanda ya fi ka ilimi cikin mutane ba ka ce akwai Allah ya fi ni nan cewa da ya ɗin nan ba wanda ya fi ka ilimi sai da Allah ya ladabta da ya ce to haɗa kayanka a jaka ka tafi ka je ka ƙaro karatu ya rinka bi ya rinka bi wata wahala ce annabi Musa da yi ba akan ya je ya haɗu da Kabir bai kai Kabir daraja ba an yi nan haka don a ladabtar da shi ne kana nan da digirin ka guda uku ko guda goma ya ce sai ka je wurin ɗan secondary wani drop out ma karshen ta ajin ki uku ma aka kore shi daga secondary Kabir bai kai shi daraja ba amma aka ce zai yi karatu wurin abin da muke cewa jama'a ahlus sunna ku ji tsoron Allah ku tashi ku yi karatu da kuka daina karatu kun zauna sai ɗan banza suka miƙe dama da yaran nagari ya zauna sai ɗan banza ya yi ahli sunna na lalacewa yaya lalacewa su ta zo da a Najeriya ana gane ahli sunna ne da ɗaukan littafi za ka tafi karatu sai a ce kai ma ka zama shi ne yawwa za a yi maka shugantaka kenan kai ma ka zama ahli sunna ne za ka je koyon karatu ba da zuwa karatu ake farawa yanzu kuwa ahalin sunna sun daina karatu gaba ɗaya to sun daina karatu to me zai faru to za su daina bin sunna za su daina bin sunna to me zai biyo baya za su koma suna bid'a duk sunnar da aka kawo yanzu a masallacin ahalin sunna sai an yi faɗa to ku ji tsoron Allah kowa ya koma makaranta kuma kowa ya san matsayin sa ilimi Allah ya taimake mu to malam yake wa annahu kuma haƙiƙanin al'amari لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة wani daga cikin musulmi masu fuskanta alƙibla suna sallah baya zama kafiri saboda ya aikata zunubi kowane irin zunubi ne ba mutum zai sha giya ya yi zina ya yi tata ya yi kisan kai ya yi duk abin da bai kai shirka ba wanda iyaka a ce kaba'ir babban zunubi to ba zai zama kafiri ba wannan ita ce akida ta ahli sunna وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب الذنب bai isa a kafirtar da mutum ko kuma mutum ya kafirta da shi ba shirka ita take kafirta mutum amma mutum ya yi zunubi mutum ya yi bid'a mutum ya yi fasikanci mutum ya aikata alkaba'ira ba zai haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya yana nan fasiki fajiri ɗan bid'a mujrimi amma bai kai kafiri ba har sai ya aikata kafirci ko da kuwa kan kuda zai samu ya gutsure saboda girmama gun to duk sallarsa a nan duk azumin ya zama kafiri amma da zai sha giya ya yi zina ya yi kisan kai ya yi tata ya yi duk wani laifi da za a kira shi laifi amma bai kai shirka ba har yanzu yana nan a musulmi dukkan zimma da darajar da musulmi yake ɗauka yake cin alfarman musulunci zai jama'a mun gane wannan da kai yanzu wannan rabbi ne da aqidar khawarija khawarija su ke kafirta mutum da zarar ya aikata laifi kana son giya sai su ka zama kafiri da sun danka kayan shafi sai su ka zama kafiri da ka taɓa su mutum ya ce Allah ya ce kamar ya ati Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha wanda duk ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi kenan wata jahannama in kuma ya shige ta zai dawwama a ciki sai ce wa ke dawwama a wuta sai da kanka sai ka ce ne kafiri sai ce to dan haka ya zama kafiri to wannan aqida ce ta kawarijanci to sakamakon rashin karatu da ahli sunna suka daina yi da yawancin yau ahli sunna musamman a Najeriya suna ta ɗauka aqidar khawarija da zarar wani yayi zunubi yayi zunubin nan sai ai ta murɗa shi kamar alewa ai ta jan sa ai ta jan sa har sai yayi tsawo an yi tawili sai a mai da wannan kafirci to da an mai da abin kafirci sai a sake ɗauko ɗaya aqidar ta khawarija ita ce lazimul kufri kufri duk abin da kawarija suka ce kafirci ne kuma da zarar ka aikata kuma sai a ce ka kafirka wanda a wurin ahli sunna kuma akwai bambanci tsakanin kafirci da kafirkar wanda ya aikata kafirci misali wannan matar da cewa annabi wannan magana ta kafirka a wurin kawarija amma ahli sunna da sahabbai da suka ce ta kafirka ba domin ina ma'ana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsaya ka ce musu ilaika anni ka ji ka ba wuri wannan kalma ce ta tsaya ga mata annabi ya aure ta ta ce a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka waɗannan duk kalmomin kafirci ne amma sai aka ɗauko ƙa'ida qur'aniyya wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna yanzu wannan matar da take annabi ilaika anni sa'ad da take faɗin wannan kalmar ba ta san annabi sallallahu alaihi wasallam take faɗa ba da ta gano shi ta gaya Anas mai riwaya yake sai ta ji kamar za ta mutu kuma. A sai ta ga lazimin aikin da ke na kafirci, to ba ta yi shi ne a idda ya cancanta da don haka ba za a gudanar mata da hukunci ba. To amma yanzu matasa suna nan sun tsiro yanzu wani ko ahalari bai gama ba, wani ko arba'u na hadis bai gama ba, shi kenan da zarar kaza kafirci ne. sai ce to duk wanda ya aikata ya zama kafiri sai ce malam wani ya aikata kaza ya zama kafiri alhaji wani ya aikata kaza su wani sun aikata kaza sun zama kafirai saboda me saboda rashin sanin aqidar salaf shi yasa fa'idar karanta ire-iren waɗannan littattafan aƙidojin da aka rubuta akan aƙidar salaf yana da yawa akwai fa'idoji masu yawa shine ka san wacce aƙida annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai jama'a ba a kafirta mutum da zunubi hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zance suke da Abu Zarri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai zama kafiri ba ko da ya sha giya ko da ya yi zina ko da ya yi sata Abu Zarri ya ce ya sha giya ya yi zina ya yi sata manzon Allah ya ce Abu Zarri ya sake maimaita sai da manzon Allah ya ce ala rajuli anki Abu Zarri abu zarri ko kaci wannan ba zai zama kafiri ba sai ya shiga aljanna to kullum mutane suna da irin wannan tunanin wato don haka ku je ku yi karatu za ku iya bambance tsakanin aikin kafirci da kuma lazimta wa mutum shi mu'tazila sa'ad da suka janye jikinsu da su da kawarija daga sayyidina ali kawarija suka janye jiki daga sayyidina ali suka ce sayyidina ali ya zama kafiri ta'ala Allahu amma yaqulu zalimun aliyan kabira suka ce ali ya zama kafiri muawiya ya zama kafiri duk suka kaurace musu gaba daya ne dalili suka ce saboda sun yi fada sun hautsina al'umma annabi bayan rasuwa annabi wannan fadan da suka yi sabo ne sabo kuma kafirci ne yanzu kun ga tawili kana kana da haka suka abin nan sannan suka ɗauko wasu nasoshi waɗanda irin waɗanda in shi a suna suka ɗauko jiya muke magana suna suka je suka ɗauko kaza kaza ai yaƙar musulmi kafiri ne kaza kaza zagin musulmi fasikanci yaƙar musulmi kafirci mu'awiya ya faɗa da aliyu aliyu musulmi ne mu'awiya ya zama kafiri aliyu ya faɗa da mu'awiya mu'awiya musulmi ne aliyu ya zama kafiri sai suka ce to duk sun kafirta cikin da sun kafirta sai suka koma gefe guda suka zama kawarija ai kharaju alal a'imma sun yi wa al'umma musulunci imaman musulunci tawaye ibnu abbas sai aka zo sayyidina ali aka zo aka same shi aka ce ran kai dade mutanen nan sun ce kai kafiri ne kai ma ka fitar da fatawa ka kafirta sun ce la min al-kufri farru ai daga kafircin sun sun gani kafiri ne shi ne suka guje ni kafircin suke gudu to ai da zan bi su in liƙa musu kafircin ba yanzu in kai ne sai ka ce to yan yan jaridu kuma ko kuma ko waɗannan duk sun zama kafirai shi ke nan sai ya kai amma sai ce ba zai kafirta su ba me yasa yake ai kafircin karamar kafircin yasa suka guje ni tunda sun ce ni na kafirta to yanzu ya za a yi da sun ce yake ga ibnu abbas masani ne game da qur'ani ko kuma ba sa hujja da komai zai da qur'ani ka je ka zauna da